Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu leka iran da kuma afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato Sha ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumudumin su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. haramtacciyar kasar isra'ila tana kan aniyarta na mamaye yankin rafa sojojin yaman sun sanar da kaiwa jiragen ruwan amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila hare-hare yaren ta ce a shirye take ta faɗaɗa alaƙar ta tattalin arziki da ƙasar burkina faso Ta yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila tana kan aniyarta ta mamaye yankin rafa firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ne ya bayyana cewa za su ƙarasa abin da suka fara a rafa kuma a halin yanzu suna amfani da diplomasiya tare da amurka domin samun ƙarin lokaci wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da yakin na gaza ya cika kwanaki 162 kuma sojojin mamaya suka kai harin da yi shahadar mutane 36 daga iyalai ɗaya na Ta bi a yammacin nusairat da ke tsakiyar gaza dakarun rundunar ƙasam sun sanar da kai hari a kan tankokin yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar amfani da makamin yasin 500 a madinatu zahara da ke arewacin gaza fagen siyasa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce ta kaddamarwa da masu shiga tsakani tunaninta akan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi da shigar da kayan agaji a cikin yankin na gaza sannan kuma da janyewar sojojin mamaya sojojin yaman sun sanar da kaiwa jiragen ruwan amurka da na haramtacce kasar isra'ila hari kakakin sojan yaman janar yahaya sari ya sanar a jiya juma'a cewa sun kaiwa jiragen ruwan na amurka da na haramtacce kasar isra'ila hari a tekun red sea da kuma tekun india yanasari ya ce a bisa yarda allah mun kai hari a kan jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila mai suna pacific 01 ta hanyar makaman da suka dace a tekun red sea har ila yau kakakin sojan neman ya sanar da kai wani harin na daban a kan jirgin yakin amurka ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki wani sashe na sanarwar kakakin sojan neman ta kunshi cewa sun kai hare-hare uku ne akan jiragen haramtacciyar kasar isra'ila da kuma na amurka a cikin tekunan indiya da kuma na red sea faɗaɗa fagen kaiwa manufofin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila har a cikin tekunan red sea da tekun indiya da tekun adan ya biyo bayan sanarwar da jagoran kungiyar ansarullah taiman said abdulmalik al yi ne a wani jawabinsa na shekaran jiya alhamis to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan tana ci gaba da kawai sansanonin haramtaccen ƙasar isra'ila hare-hare a jiya juma'a ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta sanar da kai hare-hare bambanta masu yawa akan sansanonin haramtaccen ƙasar isra'ila da suke kan iyaka daga cikin sansanonin 'yan mamayar da har na dakarun kungiyar hezbollah ya shafa da akwai jalul alam wanda ya shafi sojojin da suke kai da komowa kai tsaye sai kuma barkin soja na zar'it wanda aka yi amfani da makaman da suka dace kamar yadda sanarwar da kungiyar ta hezbollah ta ambata hakanan kuma kungiyar ta hezbollah ta kai wasu hare-haren kan sansanonin 'yan mamaya wanda suke a mazari'u shaba'a da malikiya da hadab yarin tun bayan ta yaƙi a kan gaza ne dai ƙungiyar ta hezbollah ta shiga cikin masu kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-hare iran ta ce za ta da alaƙa tattalin arziki da ƙasar burkina faso a wata ganawa da aka yi a tsakanin jakadan ƙasar burkina faso a iran muhammadu kabore da kuma shugaban baje kolin tattalin arziki na shekarar hira shamsiya da za a shiga maji takbiri ya bayyana cewa manufar baje kolin shine nuna wa duniya kayayyakin da iran take kerawa da za a iya fitar da su zuwa wasu kasashe a nashi gefen jakada na burkina faso a iran ya bayyana yadda ake musayar ga tsakanin ƙasar tasa da kuma iran a fagen tattalin arziki da hakan ya bayar da dama ga 'yan kasuwar kasashen biyu su yi sanayya da juna to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. To madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da jawabin da babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wato said hassan nasrallah ya yi a ranar laraban da ta gabata a wani taron karatu alkur'ani mai girma wanda aka yi a birnin beirut na kasar lebanon ta hanyar kafar bidiyo wannan dai shine fitowarsa ta farko tun bayan shekarar watan ramadan mai alfarma da farko dai said hassan nasrallah ya yi magana dangane da watan ramadan mai alfarma da kuma matsayin alkur'ani mai girma wanda aka fara saukar da shi a cikin wannan watan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara arba'in a duniya bayan haka ya fara magana dangane da halin da ake ciki a yakin da kungiyar hezbollah ta lebanon take fafatawa da hamshe kasar isra'ila tun bayan fara yakin tufanul aksa wato watanni kimanin shida da suka gabata to da farko ya yi maganar yadda mutanen gaza wanda sojojin hamdukasar isra'ila suke wa kisan kiyashi da kuma irin juriyar da suke yi dangane da wannan musibar da ta fada musu ya kuma kara da cewa bai taba ganin wato mutane wa'anda suke da juriya a wannan zamani kamar mutanen gaza a wannan yakin na tufanul aksa ba don duk tare da cewa sojojin hamsin kasar isra'ila suna masu kisan kiyashi dare da rana amma duk da haka ba su taba ganin cewa mayakan hamas su ne matsalarsu ba suna tare da mayakan kungiyar hamas a duk wannan lokacin dangane da hamshi kasar isra'ila kuma sai da hassan nasarullah ya bayyana cewa isra'ila ta kasa cimma manufofinta na kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da kuma sauransu a gaza duk tare da lokaci mai tsawo da ta ɗauka tana ruwan bama-bamai a kan mutanen yankin haramci ƙasar isra'ila ta kasa shafe ƙungiyar hamas kamar yadda ta sanya shi a matsayin manufarta na farko wajen yakin tufanul aksa kuma ya faɗawa yawo kan cewa shiga garin rafa na kudancin zirin gaza ba zai bashi wannan nasarar da yake nema ba sai dai ya kara kashe falasɗinawa fararen hula wa'anda ba sa ɗauki da makami musamman mata da yara ya kara da cewa ko menene daɗewar yakin na tufanul aksa hamas ce da nasara daga ƙarshe da kuma al'ummar falasɗinu saboda suna kan gaskiya kuma su ne suke yaƙi don neman haƙƙinsu da aka kwace ya ce sojojin hamsin ƙasar isra'ila da dama sun halaka a hannun mayakan izuddin kassam da sauran ƙungiyoyi a gaza kuma adadin da hamshi kasar isra'ila take bayarwa na yawan sojojinsu da suka halaka ba gaskiya ba ne adadin ya fi abin da take bayyanawa nesa ba kusa ba kuma babban alama ta yawan halakan sojojin yahudawa a wannan yakin shine cewa tana son ta kara wasu sojoji biyar. wa'anda za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyar hamas a gaza kan wa'anda ta tura tun farko wanda ya nuna cewa eh, wato mafi yawan sojojin da aka tura tun farko sun halaka ko kuma dai an ji masu rauni ba za su iya ci gaba da yaƙi ba banda haka a ɗayan ɓangaren kuma ƙungiyar hezbollah a ƙasar ta lebanon suna rakiyar shahidansu kamar yadda ake rakiyar amarya zuwa ɗakinta yayin da ita kuma ƙasar isra'ila tana ɓoye sojojinta da suka halaka a yakin da take fafatawa a gaza ko kuma dai wa'anda ƙungiyar hezbollah ta halaka su a arewacin ƙasar wannan kuma ba don komai ba don kada duniya ta san irin yawan ɓarnar da dakarun hamas da kuma takwarorinsu a gaza suke wa sojojin ƙasar isra'ila tunda tana ganin kanta ita tana da sojojin da ba a iya samun nasara a kansu sai nasrullah ya ce ko da amurka za ta ba wa hamshi kasar isra'ila dukkanin makamai mafi muni daga cikin makaman da take da su to ba za ta sami nasara a wannan yakin ba kuma hamshi kasar isra'ila bayan yaƙi tufanul aksa ba kuma ita ce kafin yaƙin tufanul aksa ba ma'ana ƙarfinta zai raku sosai kuma da haka kuma za ta zama abin tarihi a wannan yankin. said nasarallah ya kuma taɓo kafafen yada labarai na wasu ƙasashen larabawa wa'anda suke ƙasƙanta ƙoƙarin da ƙungiyoyin falastinawa masu gwagwarmaya suke yi a wannan yakin amma duk ƙoƙarinsu a banza ne don nasara tana ga falastinawa da kuma wa'annan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da hamci ƙasar isra'ila don neman haƙƙinsu da aka kwace fiye da shekaru 75 da suka gabata. fagen daga ta kudancin kasar lebanon kuma sai nasa nasarallah ya ce yaƙi yana ci gaba kuma suna halaka sojojin sahiyoniya sannan suna ba da shahidai amma idan hamci kasar isra'ila ta kuskura ta buɗe babbar fagen fama da ƙungiyar to kuwa ita ma hezbollah za ta faɗaɗa yakin zuwa tsakiyar hamci kasar isra'ila a ni bangare na jawabinsa sai ta hassan nasarallah ya bayyana wautar shugaban ƙasar amurka joe biden wanda yake bayyana cewa ai ya kasa tsaye da yaƙi a gaza duk da cewa gwamnatinsa ce take ba da mafi yawan makaman da hamshi ƙasar isra'ila take amfani da su akan mutanen gaza wajen yi masu kisan kiyashi sama da ƙasa da kuma ruwa daga ƙarshe sai da hassan nasarallah ya yi magana kan asarar tattalin arzikin da hamshi ƙasar isra'ila take yi a tsayin wannan lokaci na kimani watanni shida da ta yi tana fafatawa da kungiyar hamas da kuma kungiyoyin da suke taimaka mata a yankin wanda suka hada da kungiyar hezbollah da kuma kungiyar ansarullah wacce take iko da kasar yemen har ila da kuma dakarun masu gogorma a kasar iraki a wani bangare a ranar alhamis da ta gabata ce shugaban kungiyar ansarula na kasar yemen said abdul malik badruddin houthi ya yi jawabi wa mutanen kasar ya bayyana cewa sojojin kasar suna kara ci gaba da kyautata makamansu don haka ya kara da cewa gwamnatin kasar za ta kara fadada fagen fama zuwa tekun indiya ko kuma dai har zuwa kudancin afirka don haka gwamnatin amurka ta san cewa yakin da ta shiga da kasar babban kuskure ce wacce ba za ta iya gyara shi ba a halin yanzu dai sojojin kasar ta yemen ba sai sun jira jiragen ruwan fiksa isra'ila ko na amurka su karaso zuwa kasar yemen wato babul mandib ko kuma tekun adan har ilaya ko kuma tekun arabia da kuma resi kafin su cilla makamai don wargasa su ba daga yanzu a ko ina wa'annan jirage suke wa'anda gwamnatin ƙasar yemen ta zayyana su a matsayin makiya to za ta wargaza wa'annan jiragen ruwan na kasuwanci na hannun ƙasar isra'ila da kuma amurka da burtaniya a ko ina suke a cikin teku ko a tekun indiya ko kuma a tekunan hanyar afirka ta kudu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirin murin masu sauraro. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana a kallaban shirin assalamu alaikum sunana umar jarka dukushi dandi local government jihar kebbi nigeria da farko ina amfani da wannan dama da kuka bamu ta mu mika sako-sakon gaisu gaishe gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida adabi mai kwamfuta mai yama ina gaida yakubu sanusi garin duna ina gaida ya muhammadu shayau keza ko ce garin duna da fatar suna cikin koshin lafiya allah ubangiji ya bamu wani lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu tare muna musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da rawa dangance da karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida da yan uwa da amannan arziki da damar haka hassan barka da kai da jama'a gida daidai na mai albarka duka ina wa kowa fatan, alkhairi ina gaida kowa da kowa da damar haka ina gaida sanusi madatte akwai eh, isuhu madatte ba manta da eh, dawa laska wanda yake tsakanin buru akwai yahya danno azare akwai sumayya akwai adami kwamfuta eh, ba zan ta da zaneji alife tifuwa wanda yake mijeka akwai zab eh, delgard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawajiji da magaran akwai abdulsalam cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfon hawajiji da magaran ba zan manta da musa mai shayi da wacha wanda yake nan kwanar eh, nan hawajiji da magaran ba zan manta ba da yahaya sunitar wanda yake mata mai akwai isu mamman wanda yake kadamari ah, ba zan manta da eh, alhaji sale mato wanda yake nan saudiya akwai kabiru sile eh, kayan gini ne wanda yake bakin taransa nan da magaran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio ya ce da farko dai suna na sani da walaska tun daga nan sashen burin. Mun so karshen mako na gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki. Da farko dai kai mai gabatar da wanga shiri Hassan Barka ba zan manta da kai ba da dukkan ma'aikatan ku. Akwai Uda Mamadu tun daga nan Hajjar Kuri, akwai Lawali Luwaye, akwai Abdulaziz Preji, akwai Kabiru tun daga nan Halbakin Taransa da Magaram, akwai Yakubu Mai Aski ba da akwai Sunusu Madatai Isu Madatai madattai akwai isiya manaja dan kabu kabu akwai raba mai aski akwai dozman taxi moto akwai mamman sani da eh, dauda waje akwai muntari basiru akwai malama jimila sharfiya ina tsallaka nigeria akwai hadabu mai kwamfuta akwai kwamar iliyasu digawa akwai kadora dan fulanin warje akwai isa jika mai saje akwai malama sumayya shi ya sarakuna akwai firdausi ibrahim na'ibawa akwai baba tsoho mai albarka mamman muramatu akwai masu shugaba na masu kira kira da saurare a can yankin agadas ba can manta da kai ba akwai mataimaki shi abdulmumin waziri to duka dai ina yi muku fatan alkhairi akwai abokanan aiki na da suke na radio martaba ba manta da su ba akwai lauyan dan kwaro ungo tudu a tashi lahiya murya ci sani dawo suka zazun goro assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar iran suna na ilyasu ilyasu gulawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina so a bani dama isar da sakonnin gaisuwa ta zuwa ga ma'aikata wannan gidan rediyo masu albarka ina jinjina muku Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka da basira Allah ya kare mana ku to gaisuwan fatan alkhairi zuwa ga Firdausu Ibrahim Na'ibawa Comrade Ilyasu Yakubu Jigawa Isa Jikan Mai Saje da Fatimatu Sani Sani Dauda Cinwaza haɗabi mai kwamfuta mai yama ba zan manta da kadori diga ga ɗan fulanin warje husaini adamu tashar mai turare husaini toro ba zan manta da sharifiya m ahmad bala alhajin kaca-kaca sannan akwai sunusi maɗatai da magaran ba zan manta da rabiu mai shaji mu da lawal ibrahim dan fulani yare ibrahim isdi kusfa zaria lawal hambali mk bilyaminu agurmaji yakubu rugun mayere lawal sade daura da fatan kowa yana cikin gocin lafiya har da abokina ibrahim dan fulani yare na gode ku tashi lafiya to tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na voa ta hausa suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal ganna ta najeriya to a yau ina so in ba da saƙon gaisuwa ta kamar haka da farko zan fara da malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin akwai adamu ihanza daura kwamar ilyasu yakubu da gawa sanusi maɗatai da magaram isa jika mai saje turo zaki so dangi zomawa abu yalo mai kurfuna sani dawo alaska tsatsun burin mamman sani daura waza. isa abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai usman mai dala akwai alkasin baba liman uda muhammadu da ke gidigori kabiru sula usman akwai gwani ali lawal da kura kano akwai hussein star kasuwar kwalliya akwai sumaya abubakar shiyar sarakuna akwai abdulmumin waziri zamfara akwai sahabi ibrahim dan autan zamfarawa a ƙarshe ina gaida dukkanin membobinmu na muryar matasan lahiyar afirka da fatan za ku tashi lafiya suna na hada da mai kwamfuta mai yama lokal ganin kebis nigeria najeriya ba daga muryar matasan lahiyar afirka radio iran akai kai kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce mai prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amannan arziki karshen mako to ba zan yi wata wata ba na hassan barka ina gaida ka tare da abokanin aikinka gabaki ɗayansu na kowace radiyo daban-daban ta faɗin afirka ba zan manta ba da masu kira da sauraron rediyo na jihar da magaram da kuma masu kira da sauraron rediyo na jihar gabaki ɗaya region ɗin nan guda takwas gabaki ɗayansu ina gaida su na jin jingina ma 'yan uwanmu 'yan kulab da fada na jihar da magaram da kewaye da kuma jihohi gabaki ɗaya na jihar da magaram ina gaida muhammed mamman gazali a garin ungudan uwa tare da abokina ilulukishi a babban birnin yame akwai madam karim maiga abdullahi a yame akwai isu abokina taksiman ne a babban birnin yame ina gaida shi alkasum daga nan har babban birnin agadas ina gaida shi alkasum babban liman shi ma ina gaida shi ina gaida roga roga a gaida dukkan masu kira da saurare na afirka salamu alaikum warahmatullahi a cikin dumin gaisuwa da fata nake gaida 'yan uwa mu 'yan uwa makwabta na Najeriya da na Cameroon da na Ghana da na libi da na Alger da na eh, dukkan yankunan ƙasa da ke sauran Tehran to kuna da dubban gaisuwa da fatar zuwa ga daga na kusa mina suke ina gaida dukkan jigajigai musamman kuma 'yan kasuwa irin sa alai sabiu lataran sa a nan birnin maradi wa'inda suke tausaya bayan allah bisa sai da saidawa bisa taimakawa daga fara watan ramadan kafin shi ma har abin a lokacin da ya kare kuma a dukkan da yan kasuwa na kasa baki ɗaya masu taimaka ba allah a madalin sabiu lataran sa ina gaida dukkan yan kasuwa masu imani masu tausayi masu jin ga yan uwa ina gaida dukkan yan uwa maza da mata daga naku ne hasan barka eh, sabon suke da mutan limancin birnin maraɗin karce limanci jamhuriyar niger ina makwa fata tarihi kuma ina gaida dukkan mazan mu da mata tun da sani da'u da sauran da yan watan da baki ne mu wataran mu rike suna mutane in Allah da muna gaida kowa da kowa dai musamman shugabannin masu murya masu saurare a na cikin jihohi baki ɗaya ko na cikin ƙasa baki ɗaya ko na cikin duniya baki ɗaya ina gaida ku. Assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci ina gaida jagoran shirin namu Asabar ina gaida Bukar Roga Roga su wanda ya ci Agadas ina gaida alkasa babu limon wanda ya ci Agadas ina gaida Mishi Soda wanda ya ci Zanda ina gaida Ali wanda ya ci Zanda ina gaida Sabu ce Zanda ina gaida Badmasi Alhaji Abdu wanda ya ce Zanda ina gaida Ayuba Alhaji Abdu wanda ya ce Zanda ina gaida Tijani Gogo wanda ya ce Zanda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryoyi masu saurari duk wanda ya tsara fata ne da zai ka sakon zuwa da arziki musamman ma ina gaida shugaban shirin malam barka su malam barka kuma ina gaida abdulhadi mai waka jihar maradi da sigiri iska jihar ta tamagaram da usaini star kayan kwalliya da sumayya abubakar jihar kebi kuma da karshe ina gaida haɗa mai kwamfuta na gode ni yanzu zai dan mara daga nan jihar maradi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina muku fata alheri radio tera sunana taso daga nan birnin maradi na gaida duka iyalin da ke cikin wannan gida fatan kowa na lahiya da shi da iyalin shi na muku kowa fatan alheri kanan dabo ban taba da kanan dabo sabtu na unguwar tudun wada birget tudun wada dukkanin da wanda ke cikin tudun wada birget yana mashi fata alheri da shi da iyalan shi akwai aboki na wali sulu ban taba mancewa da kai ina maka fata alheri da kai da iyalinka talle mai tireda ina gaida ka da kai da iyalinka dan liti ba mance da kai ba bawo ina muku fata alheri dukkanin iyalanku mai magana ta su birnin maradi chateau turwa da fatan ina gaida kowa da kowa dukkan wanda ke tudun wanda dan kari ina muku fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina muku kowa fata alheri ina muku godiya kuma da kuyi bamu dama ta wannan gashe gashe mu gaida yan uwa da abokan arziki dukkan inda suke a fakin duniya za mu wara daga cikin wannan gida wanda ke cikin wannan gida samu na haske ina maka fata alheri da dukkanin da kai da iyalinka akwai kanina mudi shi ma yana cikin wannan gida tun daga na har birnin itali ina mai fata alheri da shi da iyalin shi sannan mu je kanan dabu akwai yayana dan liti da ke nan tudun wada yet ina gaida shi da shi da kanin iyalin shi akwai abokina talla mai treda a nan tudun wada yet ina gaida shi da shi da iyalin shi akwai abokina kuma a wali sulu na mai fata alheri da shi da iyalin shi akwai yayana baya bawo na mai fata alheri akwai mustapha da fatan dukkanin su ina musu fata alheri da dukkanin eh, wanda ke tudun wada dan kabi eh, nan Brigade ina gaida su. salamu alaikum BOH gidan radio musulunci ne ina ku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Ni ne na mai magana Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Muna godiya da kuke ba mu dama muke dan mika sakon gashe gashe mu zuwa ga yan uwa da abokan arzika. To ubangiji Allah ya yi kuma albarka mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ba zumunci. Ni ne na mai magana Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya ku tashi lafiya. assalamu alaikum radiyo iran radio musulunci ina fatan an lahiya. ana cikin ƙoshin lafiya da farko dai suna na yana kona malama da kabilu daga niyami ya an koma gida birnin kanta ina da damar da zanabe da yan uwa da amina arziki na farko hassan bar ina gaishe ka zuri da rahama shiga maka ina fatan duk inda ake an yi jima'a lahiya ana cikin ƙoshin lahiya ubangiji allah ya karɓi ibadunmu ina gaida malama ramatu bule daga jamhuriyar nijar ina gaida tsoho mai dubuwan albarka ina gaida da kawai mai daka mahura rakashi ina gaida babban yaya gida birnin kanta ina gaida sha'aibu buje ina gaida hamma gida birnin kanta ina gaida yan agaris ina gaida yan arlif ina gaida yan maradi to alheri da rahama ta muku daga nan ina gaida muhammadu a nan jamhuriyar kwaddi ba ina gaida abakar to alheri da rahama shi kai muku gaisuwa ce dai kamar yadda an saba ina fatan duk inda kuke kuna cikin koshin lahiya na bar ku lahiya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na gidan ya da musulunci Iran. Allah subhanahu ya tsare mu da tsariya suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa gidan wurin Nijar jihar Maradi ne ku fata alkhairi mamba daga cikin cikin masu sauraron gidan radio yi na da kabaki daya ne muku fata alkhairi. An zo karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida tasu unguwa tudu wanda yake a da magara akwai Imam Mallauli dan kwairo wanda yake da magara akwai Isa mai dala bushiri wanda yake da magara akwai Iliya mai karti da shayi wanda yake garkin wala area akwai sanusi Madatai akwai su Madatai akwai rabe mai aski wanda yake da magana akwai rabe ali kuma jihar maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba yana gaida shi akwai rabi sarki aiki kallon zai san ma yana gaida shi akwai ali bankula wanda yake a birnin maradi akwai muntari wanda yake a garin ibe anan nan maradi shi ma akwai duka mambobi akwai samuna aski wanda yake a birnin maradi akwai abdulhadi isa wanda yake a birnin maradi akwai salisu isa wanda yake yake a birnin maradi akwai salisu kaka wanda yake ma'aikacin gidan radio sarauniya akwai gidan radio yan ma'aikatan gidan radio rgm akwai abu da ya ne to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya da yanzu kuma sai tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana duk azuminmu a cikin wannan wata mai alfarma na ramadana har yanzu a cikin tafsirin wannan aya ko kuma wannan sura surat kamar yadda muka kasance muna bayani ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyin da suka gabata mun yi sharhi na nuna cewa allah ya tabbatar da cewa ɗan adam kowane ne kai a cikin wannan duniya kana cikin asara ne wannan asara asara ce akan cewa kana tafi da rayuwarka rayuwanka tafiya take yi ta kake yi wannan rayuwar musamman idan ka kasance ba ka yin wasu abubuwa da zai sa ka samu riba a cikin wannan rayuwa ɗin mun kawo wani hadisi inda imam ali bin muhammad al-hadi alaihi salam yake cewa a duniya suƙun rabiha fiha qauman wa khasira akharun wato ita duniya kasuwa ce waɗansu sun samu riba a cikinta waɗansu kuma sun yi asara to aya wadda ta gabata ko kuma waɗansu ayoyin da suke mana ishara akan cewa innal insana lafi khusr dinnan cewa lallai shi dan adam yana cikin asara to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo togaciya kamar inda muka yi ishara togaciya a kan cewa akwai waɗansu waɗanda ba za su kasance cikin wannan asara ɗin ba dalili saboda sun bi wani manhaji na rayuwa wannan manhajin na rayuwa duk wanda ya bi shi to shi ne kaɗai zai kasance ya kauce wannan asara ɗin duniya wani guri ne wanda kasuwa ce ta kasuwanci ko kuma a ce duniya wata kasuwa ce mutum ya shigo domin ya yi wani abu na kasuwanci a cikinta to amma da yawa duk asara ake a cikin wannan kasuwa ɗin su waye ba sa yin wannan asara to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasa waɗannan abubuwa guda hudu a wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya kawo sai yake cewa in ban da korin waɗanda ba sa yin asara a cikin wannan rayuwa illallazi na amanu sai dai korin waɗanda suka yi imani asali na farko shine a imani wa amilu salihati asali na biyu shine suka yi aiki na gari wata wasa bil haƙƙi asali na uku shine suka yi wa junansu wasiya da gaskiya wata wasa bil sabr asali na hudu su ne waɗanda suka yi wa junansu wasiya da ainihin juriya da haƙuri waɗannan asaloli ko kuma tushe guda hudu waɗanda suke kansu to su ne fa kaɗai waɗanda su kasance ba za su yi asarar wannan rayuwa ɗin ba wannan al'amari al'amari ne mai muhimmancin gaske saboda alkur'ani ya kawo hanyoyi ne da mutum zai samu ya kubuce wannan asara ɗin waɗannan abubuwa guda hudu Allah ta'ala ya fara ne da na farko shine na amanu al'iman wannan shine wani gini na tushen farko waɗanda zai sa mutum ko kuma zai ɗauki dukkan wani nishaɗat duk ayyukan da ɗan adam zai yi ya ɗamfara ne akan al'amura na imani ɗin nan shi sa Allah subhanahu ta'ala ya fara da shi saboda babu wani abu da ɗan adam zai aiwatar a cikin wannan rayuwa ta hanya wacce take managarciya ba tare da ya tattaru da fikiransa da kuma wani abu da yake dauke da shi na aƙida ba wanda kuma fikiran mutum da aƙidansa suna tattare ne da imanin da ya yi saboda haka ɗan adam ma ya zama ya bambanta da dabbobi waɗanda su babu abin da ke tattare da su illa bin al'amura na sha'awace sha'awacen al'amura na rayuwan a ci a sha a yi jima'i wannan al'amura ne na hayawanat to amma ɗan adam yana da fikira yana da itiqadat wanda shi ne abin da ya mayyaza shi da sauran wannan al'amari ne wanda yake tabbas Allah subhanahu ta'ala yana so ya nuna mana cewa wannan asali na farko na imani yana fitowa ne akan aƙida da kuma fikirorin da dan adam yake dauke da su dukkan annabawan Allah subhanahu ta'ala sun fara ne ta hanyar wannan al'amari na imani din domin su kasance sun kawo gyara ta bangaren duk abubuwan da al'ummomi suka kasance suna iya itikadi da shi waɗansu abubuwa ɗin an tarar da su suna iya itikadi na shirka aka zo aka yi fito na fito da su mun ga inda inda Allah subhanahu wataala ya kawo mana kisan Annabi Ibrahim alaihi salam da ya kawo duk irin yanda ya fito na fito da nau'i daban-daban na shirka da bautan gumaka to wannan al'amari ne ba shi kadai ba haka ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam haka ma Musa haka ma Isa haka ma dukkan annabawan Allah subhanahu ta'ala al'amari na farko da suka fara kira zuwa gare shi shine wannan asali na asali shine tabbato akan imani sahihi tabbatacce wanda babu shirka babu wani abu wanda ake gwama bautan Allah da wannan abu din to kaga wannan shine Allah ta'ala yake cewa illal ladina amanu amanu imanin nan wanda zai ratsa zuciya babu wani tuntuntuni can babu ɗauko wasu afkar da tunani waɗanda suke babu tauhidi a ciki babu karkata zuwa can da can da can ko kuma bin canfe-canfe ko kuma shirka a ɗauki wani abin da ba ainihin shi ya cancanta a bauta ba a dinga bauta masa ba a'a to wannan shi ne tushe na farko wanda zai sa ɗan adam ya sami tabbatuwa akan cewa ba zai asaran wannan rayuwar tasa ta duniya ba shine Allah ya fara da wannan ilallazi na amanu asali na biyu kuma shine Allah ke cewa wa amilu salihat aiki nagari al'amalu salih wannan wani abu ne wanda yake fitowa kamar a ce shi imani bishiya ce to 'ya'yan marmarin da zaka samu akan wannan bishiyan shine wannan aiki nagari amalu salih aya din abin da ke cewa wa amilu salihat to ashe kenan aiki da take cewa ba wai kurin aiki kwaya ɗaya ba ne salihat ayan take nuna mana salihat ayyuka ne na gari da yawa ba ibada ita kaɗai ba ba kuma wai ciyarwa ita kaɗai a tabarkin Allah ba ba kuma jihadi a tafarkin Allah shi kaɗai ba ba kuma wasu abubuwa waɗanda mutum zai yi na neman ilimi ya ce aini ma ina neman ilimi aiki ne na gari a'a ayan cewa ta yi wa amilu salihat salihat jam'i ne na salih ayyuka gaba ɗayan waɗannan ayyukan suka tattaro mutum yana yin su su ayyukan gaba ɗaya kana yin su kana neman tarbiyya ta ɗabi'u mai kyau da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wa'annan ayyukan suna ingiza mutum ya samu wannan abin da zai samu na kusanci ta hanyar waɗannan ayyuka ba kurin ka kasance kai kurin ibada ka rike sallah ita kadai amma in an zo wajen ɗabi'u ba ka da su ɗabi'unka ba masu kyau bane kana da ƙarya kana da gulma kana da wasu hasada kana da ayyuka waɗanda suke sun saba da abubuwan da yake na ayyukan salihat ne shi yasa Allah ta'ala ba kurin cewa yi waɗanda suka imani kuma wa abadu ba suka yi ibada ba saboda kurin waɗansu da dama sun rike sallah amma sauran sharhololi duk suna yin su to a sai ka yi amalin salihat ayyuka daban-daban waɗanda suke kyawawa saboda haka imani da aiki nagari su ne abubuwan da suke dawwamar da ɗan adam a cikin al'amura tare da cewa ko dai wannan abin ya yi aiki ne a kan kansa shi kaɗai, ko kuma tare da jama'a a cikin al'umma to waɗannan abubuwa tushe ne to waɗannan sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa in mutum ya bi su waɗannan su biyun nan to zai kuma samu wasu abubuwa waɗanda za su tabbatu akan abubuwan da yake na imani din nan da kuma aiki na gari. Saboda karancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi ban kwana da ku, sai kuma a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da yanzu kuma sai shirin iran muleka iran ma saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin mu na muleka iran shin wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da maurare na addini na al'adu da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kasuwanci. Da fatan masu sun kasance da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da garin Tabriz, ɗaya daga cikin abin da ya zo maka a ƙwaƙwalwa idan aka ambaci sunan wannan gari na Tabriz shine fitaccen malamin nan ko kuma mawaƙin nan na ƙasar Iran wato Shamsu Tabriz ko kuma Shamsuddin Muhammad wanda ake ɗaukarsa a matsayin babban malamin addini wanda kuma aka fi sani da suna Jalaluddin Muhammad Ar-Rumi wanda a duk ranar 29 ga watan Satumba na kowace shekara iraniyawa suke tunawa da wannan babban jigo na ƙasa an haifi shamsu tabriz ne a shekara ta 1985 1185 zuwa shekara ta 1248 kuma ana kallonsa a matsayin malamin maulana jalaluddin albalhi ko kuma a rumi saboda nasabar da ake masa da waƙarsa ɗin nan ta rumi da ke cikin kundinsa mai suna kundin shamsu tabriz al'ada ta nuna cewa Shams ya koyar da Rumi a keɓe a Konya na tsawon shekaru arba'in kafin ya gudu zuwa birnin Damascus na ƙasar Siriya. A baya bayan nan an sanya kabarin Shams a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi da hukumar kula da al'adu da adana kayan tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta yi. Kafin mu ci gaba bari mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin rayuwar Al-Rumi. Kamar yadda aka nakalto daga Sefa Salar mai ibada kuma babban aminin rumi wanda ya kwashe shekaru arba'in tare da shi shams dan imam dan imam ala'addin cikin wani littafi mai suna al-arifin a falaki ya ambaci sunan wani ali a matsayin mahaifin shams tabriz kuma kakan malik dad a zahiri a falaki bisa abin da ya kafa lissafinsa a kai na makalolin da ya rubuta ya yi amanna cewa shams a shekara ta 60 ya shiga kauniya da wannan yanayin ne masu bincike daban-daban suka sanya alamar tambaya a yardar da suka yi da alfalaki da al'aflaki shamsu tabriz ya fara karatunsa ne a birnin tabriz kuma yana daga cikin almajiran baba kamaluddin jumdi a zahiri kafin ya hau da maulana ya yi tafiya daga wuri zuwa wuri yana saƙar kwando kuma yana sayar da ɗamara don ci gaba da rayuwa duk da kasancewarsa yana sakar kwando amma ya samu lakabi na zardus ko kuma rasdus daga daulat sha daga daulat sha mai cike da tarihi sai dai wannan abin sai dai wannan aikin ba shine wanda hajj baktash vali ya ambata a cikin makalarsa ba na lakabin da imam ismailiyan shamsuddin muhammad ya bayar sai dai duk da haka wannan ba ita ce sana'arsa da Ba wali ya ambata a cikin makaroli ba sai da ya kasance fiye da siffa da aka ba wa imam ismail shamsuddin muhammad inda ya kasance yana aikin saƙa ɓoye ya kasance yana rayuwa ba tare da an gane matsayinsa ba a birnin tabriz waɗanda ke naƙalto laƙabi daga tarihin malam rumi wanda hakan ke nuna cewa tarihin wannan malamin ya kamata ya zama sananne ne ga marubuta tarihin Shamsu Tabriz yanayin yadda wannan canji ya wakana duk da ba haka yadda ya wakana duk da haka ba a san shi ba bayan haduwarsa da Rumi Shamsu Tabriz ya rasu ne a Koyi kuma an bizne shi a can wajen yanzu an mayar da kabarinsa a matsayin cibiyar kula da kayayyakin al'adu da hukumar kula da al'adu da tarihi ta majalisar ɗinkin duniya ta yi sai dai wani kaulin ya nuna cewa mutum mai suna shamsa breeze an bizne shi ne a multan na ƙasar pakistan sai dai wannan babban kuskure ne domin kabarin da aka yi ishara a kai na hazarat pir shamsuddin sauzawari multi ne wanda yake wani malami ne na ismaili a makantar aƙida shamsu tabriz ya gana da rumi akwai wasu rayoyi da aka samu game da ganawar Shamsu Tabriz da Rumi a ranar 15 ga watan Nuwamban shekara ta 1244. Wani mutum mai bakar riga doguwa daga sama har ƙasa yana fitocin sukari da ya shahara a garin Konya sunansa Shamsu Tabriz kuma ya kasance ana kiransa da suna ɗan kasuwa kuma matafiyi kamar yadda aka faɗi a cikin littafin Hajj Baktash. A fili yake cewa mai suna Malakat ya kasance yana neman wani abu wanda daga ƙarshe za a same shi a kauniya inda muka ga rumi yana haye bisa doki wata rana rumi ya karanta wani babban littafi lokacin shams tabriz yana wucewa yana karanta wani babban littafi lokacin shams tabriz yana wucewa sai aka tambaye shi me kake yi sai rumi ya ba da amsa akan a nan take cewa wani abu da ba za ka gane ba yana jin haka sai shams ya wurga wannan littafin a kusa da wani kududdufi nan take rumi ya yi gaggawa wajen kawar da littafin cikin mamaki dukkan shi ya kasance a bushe daga nan sai rumi ya tambayi shams wane ne wannan sai ba shi amsa da cewa maulana wannan ba za a gane ba arwaya ta biyu kuma da aka faɗa ya nuna cewa shams yana wucewa kusa da rumi a lokacin yana karanta littafi Rumi ya ɗauke shi a matsayin ya ɗauke shi a matsayin bako da bai yi karatu ba amma Shams ya tambayi Rumi me yake yi sai Rumi ya ba da amsa cewa wani abu ne da ba za ka fahimta ba nan take sai littafin ya kama da wuta sai Rumi ya tambaye shi ya tambayi Shams abin da ya faru amsar ita ce wani abu ne da ba za ka fahimta ba Shamsu Tabrizi wani mutum ne mai muhimmanci al'adu na ƙasar iran saboda shigar da maulana jalaluddin rumi ya yi a yammacin duniya yasa ake kiransa a can da wannan suna to ma saurare gashi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin dauke da ci gaba da tarihin wannan babban masani a madadin wanda su taimaka shirin kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana kan aniyarta ta mamaye yanki rafa. firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ne ya bayyana cewa za su karasa abin da suka fara a rafa kuma a halin yanzu suna amfani da diplomasiya tare da amurka domin samun karin lokaci wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da yakin na gaza ya cika kwanaki 162 kuma sojojin mamaya suka kai harin da yi shahadar mutane 36 daga iyalai daya na ta bi a yammacin nusairat da ke tsakiyar gaza dakarun rundunar ƙasam sun sanar da kai hari a kan tankokin yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar amfani da makamin yasin 500 a madinatu zahara da ke arewacin gaza fagen siyasa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce ta ƙaddamarwa da masu shiga tsakani tunaninta akan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi. da shigar da kayan agaji a cikin yankin na gaza sannan kuma da janyewar sojojin mamaya sojojin yaman sun sanar da kaiwa jiragen ruwan amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila hari kakakin sojan yaman janar yahaya sari ya sanar a jiya juma'a cewa sun kaiwa jiragen ruwan na amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila hari a tekun red sea da kuma tekun india yanasari ya ce a bisa yarda allah mun kai hari a kan jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila mai suna pacific 01 masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.